سبعين بيار أولا لتالي ناشي سنة لماذا اخترت المنهج السلفي التي حديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله يسي لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل حقيقة أبن يفعل بني إسرائيل zai faru da al'umma ta inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama masalan bi masal yace iri daya da iri daya keke da ke hadwan ma'ali cin ma'ali sawun takalmi da sawun takalmi hatta law anna fihim man nakaha ummuhu da ta yi da zai yiwu a ce an samu a cikin banu isra'ila wanda ya auri uwarsa wanda ya tare da uwarsa halaniyatan akan idan mutane saboda tsabar ta na fi ummati sun yafal muslim shi ha an samu sun yi haka to za a samu a cikin musulmai ma za su aikata irin wannan bakar saboda kaiwa matuƙa wajen koyi da wani isra'ila inna bani isra'ila tafarraqu ala ihda wata sab'ina lilla za Allah ya ce bani isra'ila sun rabu zuwa gida saba'in da ɗaya وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين لله نيك الأمة تات مسلمي ذات ربي زوى إلى سبعين لأم كلها في النار إلا ملة واحدة الله يسي تلك النسي أمتني إن بند سفرك قراء لا قيل له في أكا تنبيع النبي عليه السلام أكا تدشي ما الواهرة تو وتشيش قراء لا تذكرا قال يسي ما أنا عليه اليوم وأصحابي waɗanda suke kan abin da nake a kan ni da sahabbaina a yau da nake ba ku labari wannan hadisi mun ji shi a baya hadisi ne kyakkyawa ga shi aka kuma da yake hasan bi shawahidi kama bayyana firar ke al-irtiyab an hadisi ma anna alayhi ma ana alai kal ashab ah, wani ɗan littafi da yi don ainihin wato tattaunawa kan ingancin wannan hadisi. Malin su gaba da cewa. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الطائفة المنصورة من اتصف بأوصافه وأوصاف أصحابه yanzu Allah ya bayyana cewa tafarki ne na tsira tafarkin da zai ainihin wato kai gaci shine tafarkin mutanen da suke akan abin da shi annabi yake a kai shi da amri anna ashabahu kanu muqtadina bihi abin da wannan magana take nufi shine su sahabbai sun kasance muqtadina masu kwaikwayon sa ne muhtadina bi hadi masu shiryuwa ne da tafarkin su faqad ja'a madhuhu fi kitabillahi majid shi yasa muka ji Allah ubangiji subhanahu wataala ya yabe su a cikin alqur'ani wa asna alaihim masbu'u kuma shi annabin da suke bi din shi ma ya tayaba musu allazi kana hadiyul qur'an wa wanda shi annabi alaihi salatu wassalam ta farkin dashi wanda suke bin shi akai shi ne alqur'ani da sunna wa su kamu qawlan nas bi zalika sahabbai sun fi kowa cancanta irin wannan tafarkin da wannan jabawan da wannan ainihin yarda da Allah ya da su da yaban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya furta game da su saboda mene kullu man iktada bihi fa huwa min al-qa'ifati an-najiya ad-dakhila lil-janna bi fadlillahi wa rahmatihi shi yasa duk wanda ya fi tafarkin su shi zai samu shiga cikin kungiyar yan tsira kungiyar wanda za ta kai labari kungiyar waɗanda za su shiga aljanna saboda falala Allah da rahama wanda za shiga يتبع حديث العرباد بن سارية وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم على manhaj منهج الصحابة في الاستجلال والاستنباط karkashin haka ya ce waɗannan hadisi guda biyu da wanda muka ji a baya hadisin irbadu dan sariya da kuma wannan hadisi na abdullahi dan amr dan as guda biyu sai zama sun haɗu kenan wajen tabbatar mana da me manhajin sahabbai su yi wajen kafa hujja wajen da kuma tsakuro bayanai wajen zalika abin da ake so ka gane game da tafarkin sahabbai manhajin sahabbai yaya suke kafa hujja an Waje da al ta wajadahuma yatahaddathani an qadiyatin wani idan ka tsaya da kyau ka kalli hadisan guda biyu zaka tarar cewa waɗannan hadisai suna magana ne akan matsala guda ɗaya wa anna makhrajahuma sawa'u cewa kuma hadisan sun fito ne ta hanya guda suna magana akan abu ɗaya ne menene wannan abun wa huwa tariqun najati suna ƙoƙarin samun mana da hanyar birane. wa qawqul hayat suna ƙoƙarin bayyana mana tafsirin rayuwa ne inda ma tasirul ummatu fara'ika idada musamman lokacin da al'umma za ta wayi da zama ƙungiyoyi, da mabambanta masu saba wa juna falfaham alhaku a wannan lokacin da za a samu tafarki ya yi yawa ƙungiyoyi sun bambanta tunani ya sha bambam inda mutane ke kallon addini ya bambanta to a lokacin alfahamul haqqu abin da zai zama fahimta ta gaskiya ga addini kuwa ma kana alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ridwanullahi alaihi shine irin fahimtar da manzon Allah tare da sahabbai da suke a kai wa hakal bayan bayanin irin wannan ainihin falsafar abu na farko alam tara anna hadithal irbad bin sariya يصرف أن من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وأي وإياكم ومرسات الأمور فإنها ضلالة كان إذن الشيوى حديث كبار ساريا ya fito karara ya ce wanda fiye da shi a duniya sai ya ga sabani da yawa kuma sai ya ga abubuwan da suke sababbi kuma cewa yi da su kar ya su don ɓata ne hadisin ya faɗi wannan ko wani bi'a fata bi'ini bi ilmin akal islam ya ce ya fi dan uwana a musulunci faɗa mun ba na amsa alaysa al-ikhtilafu al-kathir al-warid wannan sabanin mai yawa wanda ya taho fi hadisin Irbadi ibn sariya aka ji labarin shi a cikin hadisin Irbadi ibn sariya me wannan sabanin huwa ta'addul taraf ba shi ne bambancin tujoyin nan ba allafi balada bid'an wa sab'ina firqatan wanda har za ta kai saba'in da wani abu kulluha dukkan waɗannan ƙungiyoyin ala da dalalati suna kan tafarkin baka wa tariqin bid'ati suna kan tafarkin bid'a illa wahidatan ƙungiya guda ɗaya ita ce kaɗai take kan alal mahajjatil bayda akan farin safai farar hanya allati la yajibu anha illa halik wanda babu mai karkacewa daga barin wannan hanya farakar sai wanda yake halakake wala yankubuha illa balun babu wanda ke canja jiki babu wanda yake fantarewa daga wannan hanya sai wanda yake bakaci wa tilkumul mahajjatu wa bihatul ma'alimi wal hujja wannan kungiya ko wannan tafarki ana iya gane lawalinta hanyarta da iyakarta ko ya fito bi wahiya suke wanda annabi ya faɗa da kan shi yake ma ana alaihi yau ma wa wanda ce hanyar da za ta zama lailu haka da hariya ita ce hanya al-muhajjatul bayda ita ce hanya wanda yake cewa kullu hafin nari illa wahida to wahidan nan ita ce aka ambata a cikin wannan hadisi na abdullahi dan abu dan alladhi ya'ni qawlul akhar wanda a cikin ɗayan zancen shi manzon Allah ya fassara ainihin kafarki na kira ya ce fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin na hori ku da bin sunna ta da sunnan na baya na shiryayyu da anna ma kana alaihi rasulullahi sallallahu domin abin da manzon Allah yake a kai shi ne sunnasa mai tsarki wa makana a rikin ashabuhu abin da ku sahabbai suke a kai kuma sunnatu lafiya sunnatul khulafa ar rashi. abin da sahabbai suke a kai ita ce sunnarsa ita ce sunnar halifofi shayyayu al-mahdiyina waɗanda suke masu shiryatar da mutane wal ulama da amilina da kuma sauran malamai masu aiki da gaskiya الذين اتبعوهم بإحسان إلى مدين wanda suka biyo sahabbai suna kan tafarki mai kyautatawa har zuwa tashin alkiyama hadisan abu na uku wala fili an fi haka taujihi wal islam yace ba ni na fara cewa al-firqatul najiya da raifatul mansura su ne sunnati wa sunnatul khulafa ba su ne ma ana alaihi yawma ba ba ni na fara faɗan wannan ba. جمال الكريم كيف فقد ثبت من أئمة ما لم يدع من سر الحي أشار إلى ذلك كل شارة وظل فترة لكنها وهم استوقفتها في لما تنقلوش أوراها دفن دفن لا تتروس شرحتها لا أيني شرح السنة وبأمس هذه الأدلة تستبينا سبيل المؤمنين na ta karo su domin tsarkin ainihin mumiliyar bayyana kama a hahu alhafi da gudun shibban ya ce daga cikin malaman da suka riga ne wannan magana ga imam alhafi da gudun shibban al-ruski rahimahullah Allah ya gafarta mishi yarwi hadithan ibad bin allah radiyallahu anhu fi sahihihi da ya ruwaito hadithan al-irbad bin sariya cikin sahih na ibn shibban rashin babu ذكر وصف الفرقة الناجية من غير الفرق التي تفترق عليها أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم في باب البيان أكثر تفرق الخيرة daga cikin tafarki jama'ar mutanen al'umma annab muhammad za su rarrabu zuwa gare su sun da kulu ba da kuma kawai sun ce cewa fi kawai sallallahu alaihi wasallam fa alaikum bi sunnati da manzo Allah ya faɗi a sa'ad da yake bayani a kan sabanin da za a yi a cikin al'ummarsa a cikin wannan zance ibn hibana bayanu wabiru anna man wazaba ala sunai akwai bayani karar akan cewa duk wanda ya doge akan bin sunna qala biha ya zama da sunna yake magana walam yu'arrid ala ghayriha bai karkata a wani abu sabanin sunna ba min al-tsara'i cikin ra'ayoyi da suka saba wa sunna duk wani ra'ayi daban ba ita da firkatin najiya ta kiyama wannan shi ne cikin tafarki na tsira ranar kiyama wanda ya tsaya akan sunna yana faɗan sunna baya karkata zuwa ga wani manhaji sai sunna ce to wannan shi ne mutumin da zai tsira in ji ibrahim bana ƙarƙashin fassara wannan magana ta manzara sunan salama ya ce mutumin da zai tsira kenan a ranar kiyama ja'alallahu minhum bi ma'amiti ibn hibban ya ce Allah muna roƙonka dan baiwarka da darajar da falalaka ya Allah ka samu aji Allah ka samu aji gaba da yace min hadhihi al-luqul an haula'i al-imma al-fuhul malam salim ya ce to daga wannan magana da aka ciro daga waɗannan limamai manya ya tamashabu al-hadithu an ma'anan an ma'anan sawadi wa ra'ayi al aka ga hadisin ya fito maka da ma'ana ta fili take a kan hanya da kuma fassara wata ke mai kyau wa huwa cewa innal mukhraj min mudillat da hawa abinda zai fitar da kai daga wato bata da san zuciya wa sabilan najat abinda zai zama maka tafarkin tsira min mu'dalati shubuhati ya tsiratar da kai daga karkata da sarkakiyar shubha wasu da karkata da sarkakiyar da ke cikin sha'awar sabon Allah Allah fi ka jitaru manistara wanda waɗannan abubuwan son zuciya da shubha da sha'awar sabon Allah suna wawushe kafan duk wanda ya bi su anil mahajjatul baiwa su kayar da shi ga hanya din nan mai kyau abin da ke tafi daga wannan shine ma kana alaihi sahabatu radiyallahu anhu kadai abin da zai sa ka kira shine ka bi abin da sahabbai suke a kai. min fahimin bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma fahimta su da sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam fa innahum akhadhu minha bi habbin wafir da musu sahabbai sun kwankwaɗi sunna suna da rabo mai tsoka a cikin sunna wahabu kabasati kasabati sabk kuma sun rike ainihin sandar wato cin gudu su ne a kan gaba a cikin karanta wata wallo alal amadi kuma sun ainihin wato rigaya sun shuɗe a tsawon rayuwa sun ci wato in abu da ke cewa kasuwa ta ci ta da suka ci kasuwa كلمة الكفي أي هو في الشكين قاشلة ولا مسمع لأحد من الأمة بعضهم في اللي حاكم أبو جد رأي جدا سمتاني جماعة غير السوس لا مسمع babu wani fiye da shi da da ci zaɓi ba za ka taɓa riskasu don dai zamanin su ya riga ya shuɗe ba za ka da riskasu a zamanance ka samu kalalar sahabbantaka ba ba za su na ɗaya sannan kwanar da Allah subhanahu ta'ala ya ambata gare su da shi kuma su ari sallama, kai ba ka riske su a zamanance ba sana ka zama kashi da cikin falala sannan kuma ba za ka iya yin aikin da suka yi da imanin da suka yi ba ballantana ka shiga baya to da cikin hadisi tsara manzo Allah ke so kamar makaranta a baya da ɗayan ku zai ba da dutsen uhudu kamar dutsen uhudu da dinari ladan da zai samu wani samun ladan da sahabi ya bada sadakar rabin kafin hannun shi na dubino wannan ya kai matuƙa ne wajen mu kuma da Allah ya kwatanci da abin da ya fi muhimmanci a wurin mutane a rayuwarsu su ne kuce dukiya abinda mutane ba sa iya rabuwa da shi a mutane suna iya sakarfafin komai wani na iya sacrifice ma rayuwar shi fiye yadda ke sacrifice dukiyar kuma ma zai zaɓi a kashe shi a kan kwace ne dukiyar su da dama mutane suna zaɓen haka ko zai zaɓi ya rabu da iyalansa ya rabu da garinsu ya rabu da su wani abu da yake takama da shi a kan dukiya dukiya ce kullumar abin da ɗan kashi yake gida ya fi mushi muhimmanci a fiye da kome a rayuwarsa a bisa gama garin tsarin rayuwa to da za a iya takhayyuli a tsuranta yiwuwar wani ɗan adam ya mallaki dukiya dinariya kamar girman dutsen uku wanda wannan mubalaga ne wannan zai yiwuwa a cikin sukar rayuwa da Allah ya tsara wannan duniyar zai yiwuwa mutum da kira wannan dukiya. da a ce mutum zai mallaki irin dukiyar sai kuma zama bayan ya mallake ta da ikhlasi da ikhlasi da neman abin da ke don Allah ya yi nufin ba Allah ita ya zama da wannan ikhlasin kuma ya aikata a aikata ko kuma ya iya yin haka kuma ya iya haka ladan da zai samu a ƙarshen al'amari bai kai ladan da sahabi ya samu irin sahabban da za a je yakin jeshil usra suna kuka suna da kanki suna dama ta da su fama da shi wani sai je kawo rabin burin da biyu wanda dai iya abin da ke da shi cika hannun shi ba ya kawo kai da ka ba da dutsen uhudu ba za ka samu wani lafiya su samu kaga shine la masma'a ahadin min al-ummati ba'dahum kulli hakimi kam shi da shi da kwaɗayin da suka su ba za ka rike su shi dai ka musawu babu yadda za a yi ka rike su to balantana kuma wanda zai rike da kansu wanda ba wanda ya yi tafarkin da shi ne ya da su suke yaban su su tunanin bari ya kai ga inda su su shi da bari ke riskar su ɗan ba ina kuma ga wanda ainihin wato shi ba kama hanya ba shi kama hanya ba gaba da kama a cikin mutumin da ainihin wato ya tafiya mai nisa a kan hanyar kuma akan abin hawa mai sauri mukaddara misali tafiya ce za a yi daga nan zuwa shuguri ko na kuma ta tashi tun da ake sallah asuba sannan a cikin mota ko mai saurin tsiya wata ke tafiya mukaddara 200 km per hour ko kuma kana kan wani ɗan jirgi wanda yake da yunwa da rama kuma har yanzu baka tashi da shi ba har zuwa da ka kamo shi shi kuma shi kuma wani ma bai ma iya tafiya shi yake matsayya ne babu jirage a shi kuma ya gaza ne ko kamar haka ne wannan miji karancin kwatanci ne tsakanin da sabon shi shi mutane shi tsakanin mai gunsu shi ne kamar wani shi ke da kenan da kuma wani shi ke su shi ne wani shi kwata kwata ke yanzu da tafarkin su da haka babu wanda ya kamo sabon zama babu ko da wani saboda na farko su imaninsu Allah ya riga ya satifayi cewa mu ne mu kuma duka yanzu wani wani ke rayuwa bai da garanti ko shi ko wani shi ba da garanti akan wani mu ne. shi dai idan Allah ya za da ko da akwai imanin sannan ba da garanti akan Allah yana karban ayyukan su kuma Allah ya karba ya ba da labari ya ce kuma ya karba har ma yake saboda daɗin aikin da suka yi ya in sun gara ma su ji na ba ku da haka saboda ƙarfin imanin su ba su suka ci gaba da dogewa kan wannan jadar mu ɗauki misali shi na usmana da manzo Allah ya ce karar cewa Allah ya ce shi kaga dama babu shi dai shi ne duk da haka shi kenan bari ya kama kasuwanci, shi ya kama eh, saye da noma da shigowa da abubuwa da kasashen waje da fita da wasu ya har da addini gaba ɗaya bai daina ba ka addini ya ci gaba da yi har ƙarshen rayuwar shi haka in ka ɗauki duka sauran samu ɗai ɗai ɗai ɗai ko a dole za ka ga wanda yake ta kashe rayuwar su shi ne ke da la matsama'a babu wani kwaɗayi da ahadi ga wani mutum min al'ummat ba'adahum kulli hajjibi fa innahum ala idan wuqtifu dan su akan tafarki na shari'a Allah ya ba su gamdakatar wa bi ilmin kufu kuma Allah ya ba su ilimin da ya wadace su bi basari sa'il nazaru kuma da basira wanda take mai kirfi kada ya ta kalli addinin nan wasa'idu man ittaba siratahu bis-sawt kai wanda zai kira shine wanda ya san da mutafankin sa as-sawi tafarkin nan muke da shi wasa'idu shi wanda zai zai ta'i man za ga zatar yamini wa zatar shimali wanda ya karkace ko ya yi dama ko kuma ya hagu wata laka da kai ya bi tafarkin ainihin wato alghai addanci mutum ya dama ya kama kawarijanci ko ya hagu ya kama nasibanci ko ya ainihin karkace ya da baya ruwan cikin wanda ba nasu duk wanda ya kasu shine matsiyaci shi ne shi ne zai zai ainihin wato shiga za'ihin ha'in shi ne taɓaɓɓe wanda yake cikin rudani fi mai dalil mahali yana cikin farfajiya ta halaka abdulali da Bata, da zulmu sarabal ahwa'i ma'an yana ganin kawalwalniya ta ainihin san zuciyar shi ɗauka ruwa ce hatta idan ja'ahu lam yajid shay'an idan ya ji kan wannan kawalwaniya sai ta ko komai a kai wanda da shi ba na ita Sun tare da shi dan a wurin yana jiran shi su gaba da baka a alayhi sai shi dan ya garkake shi ya mamaye shi ya dominate tunanin shi Ya na'udhu billahi min al-khubran da Allah ka tsare mu daga da talewa babu shakka talewa ita ce mutum ya kai ka ga tabarkin sahabbai talewa ita ce mutum ya ke yin aiki da irin tafarkin su bai san ma tafarkin su talewa adha min haka wa ne dinga suka yana cewa ba su iya ba ko sun jirta ko ba addini suka ba ko sun cutar da mazala su kare salama ko sun yi zalunci a wurin abin da ayyukan su ko a wurin tsarin su ko kuma sarautar da suka yi ba ta gaskiya ba ce su wani su wata barki da su kira irin waɗannan wannan babu shakka yana cikin fata da ainihin karewa ku kuma wanda yake yana bin su ya zama magana ce kaɗai idai ne ba da gaske ba shi yana cikin irin wannan tarewa wanda ba ta jira ta waɗannan babu wanda zai tsira ya bi ta farki waɗannan mutane Allah ne ya su wannan falalan radiyallahu anhum ajma'i fa qul li bi rabbika ayyu khaslati ayyu khaslati khairin lam yasbiqu biha ki don Allah ina roƙonka ya kai dan uwa ka gaya mana alherin da sahabbai ba su ga wani akan shi wa ayyu quttatin rushin lam yastawu alayhi wata tafarki ne na shirya wanda sahabbai ba su ba su hau kai ba ka gaya mu menene abin da ba su riga wani ba kike wallazi da su ne na rantse da Allah da yana ke hannun shi laqad nahalul haqqa sahabbai sun kwankwaci gaskiya min ma'ihi daga idan ruwan gaskiya abban da daɗin shi zulala da kuma yawa wato yana da yawa a wurin suke ka ɗiba suna sha Ba wa ƙiyi fa'ajin kawai da islami su suka ainihin kafa ainihin musulunci lam yasruku da ahadin maqala ba su bar wata magana ga wata ba sun riga yin sun riga kowa yin magana wa alqaw ila tabiqina bi ihsanin ma warithuhu min mishkatin nubuwa sannan suka miƙa wa tabi'an da suka yi su kyautatawa abinda suka gada na ainihin fitila da hasken annabta khalisan suka miƙo shi lafiyar shi yau safiyar wanda ke lalace ba fiye wa kana sanadun fi kuma dogaran su akan cewa kuta da yayi bukar wannan addinin Allah ne sai suka dogara sanadun fi nabiyuhum sallallahu alaihi wasallam abinda manzon Allah ya faɗa an jurida ya karbo daga jurida an rabbil izzati sanadan aliyah shi kuma jibril daga Allah subhanahu wataala da isnadi wanda yake an kike suke karba daga manzon Allah shi kuma ya kawo mishi wahayin wannan karatun jibril alaihi salam daga wurin Allah madaukakin sarki kana sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam adalla fi suduri sunnar manzon Allah ta fi komai girma a cikin zukatansu wa a'azama fi nufusihi ta fi karfi a cikin ainihin wato zuciyarsu an yukaddimu alaiha hawa wai su gabatar da wani san zuciya a kanta ba za su yi haka an yi kwali an ya ra'ayin mashuri ko kuma su tafi da sunnar da wani ra'ayi wanda yake mashuri wanda yake ainihin diluted wanda aka riga aka a shi ko aka aka aka aka mishi ne aka kwado aka cakuɗa shi da wani abu mara kyau ma'ana in annabi ya ce abu ba sunna ne to babu wani san zuciya nasu na kansu za su saka a gaba ga sunna kaga mu ba mun kare ba ka shi akwai abu da dama da yake sunna amma sai mu sa wani son zuciya a kai wanda muna ji muna gani hatta mutanen da ke cewa su ahlus sunna ne suna yin wannan za ka shiga masallacin ahlus sunna ka ga mutane da aka kulle sun san cewa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskiya suna tuce manzo Allah suke ko zan Allah sun san ya ce babu kyau a cikin amma kuma sun aski ba da wani uzuri kuma karɓi a Sai ɗaya ke sannan san zuciya shi ne duk wani abu da suka fi karatun da musu ba ko ya saba wa al'adarsu ko ya saba wa abin da suke tunanin haka ya kamata a yi galibi ba abin da suke tunanin ya bai a ce ba haka ake ba sai haka sai su ce a ba sai da wannan wanda shi kawo aka samu da dama da jikin kan cikin su alu sunna ne sai kai ta sunnoni sun fi guda ɗari a ƙasar nan tamu ga fara lissafawa da za ka fiya ta zai zuci ka ce sunnonin da alu sunna suka yi musu a Najeriya aka yi ne ke shiga kan wannan a cikin shekaru 30 da suka wuce har da Allah sunnoni suka ce sunnonin da alu sunna na kira suka yi kai kake kana tsinta su kana tsinta su kana bin tarihin abin da ba wuce za ka samu sun fi guda ɗari wanda karara mutanen da mu da yake cewa hali sunna za mu ci ba ba kuma haka karara kuma ce a ah, wannan ba za a yi aiki da ta yanzu ba a ah, wannan sai shugabanni sun yadda idan an riga an ce mazhabi ta ba ake yi kuma ta saba mishi wannan mu ba mu taɓa jin labarin ta ba wannan ba ta yan kunshi ba ce shi da waɗanda ainihin azar waɗanda suke ainihin aqbahu min idan zuru an ce sun da kafa wasu wannan kawai sannan akwai shakuɗa sunnar da wani ra'ayi shakuɗa ta da ra'ayin wasu mutane wato ai suwa na suna ganin kaje za aka kai. suwa na sun yi nufin sun ce kaza ya kamata ai an yi ittifaqi ko kuma an yi ijma'i duk wasu lafuza masu ainihin nauyi da ake danna sunna kaifa wa al'adu wa walu alaihi da ce to ya za a ce ma ainihin wato su sahabbai suna da matsala bayan su ne adu suka yi gaba wa walu kuma suka ƙaunaci mutane alaiha kan sunna sun yi gaba da dangi ba akan wanda suke sunna ina umar cewa a ba kowa dan uwan shi kici kawai bada shi tun da sun ki Allah sun ki gaskiya dan mun nuna wa Allah daga sai mu kiyama za Allah kowa a duba dan uwan shi a cikin kabarin na wuce shi kawai wa walu akan kuma gaskiya suka kaurace junan kalli irin kaunar da mutanen madina suka gwada wa yan kauratin wanda har yau a tarihin duniya ba a taba ganin su da irin wannan ba sun suka yi wannan babu wata al'umma da ta ƙara gwada wannan soyayya mutane su zo sun baro garin su wani ma da riga kawai su so wani da takalmi kaya wani bai taɓa taɓa ganin irin duniyarsu ba saboda addinin da kuma ya ce kai da shi kun zama ɗan uwa ka ɗauki rabin dukiya ka bashi rabin gida rabin gona rabin kasuwa har kuma rabin kyalin ka bashi ko ba ka taɓa mishi guri ba a taɓa ruri ko ba an tsari ya taɓa goranta wa wuri muhajiri daga baya cewa mu ne ba muka shirke ku ba ku yanzu kun yi ƙarfin da za ku yi mana kaza kuma sai da aka waye gidi muhajiran sun cika garin sun yi domin garin da san kowane birni idan ya alshi baki bakin za su wani gari suke da sarauta suke da arziki suke da ƙasa suke da mutane sai da aka waye gari haka a cikin gidan madina gaba kuma gaba ɗaya ƴan ƙaura sun mamaye gari misali yanzu kamar munan zaria sai baki su mamaye garin zariya har da ka ba ni gobe na aka ba shi kyautar gida ko fili ko aka ba shi kyautar mata komai sai ne bai samu ko amma da haka mutanen garin ba sa wa bakin gori suna yin gori ko da ba su za ku komai ba ba halar kai ne ka samu amma ba ku goge ta ba kuma ɗan baki ne ka ci kano hakan ka ci tuwon jiwo to su ko wanda suka bayar din ba su taɓa yin gori kuma ko akwai da taɓa kuma baya cewa su anas sun taɓa yi masu a ɗan umar gori ba wanda taɓa yi masu ba su taɓa goranta musu ba ko da da wasa in fact a kan kuma da suka yi cewa to ya wanzu Allah tun da dai yanzu komai ya dikita bayan an yi hudayar kenan mu za mu koma mu ci gaba da kasuwanci mu don mu gyara dukiyar mu manzo Allah ya ji ta cikin wannan zance musu fada suke ta suna bada ku a cikin cewa bari su koma kasuwancin su kaga irin wannan shi ne kaunar da suka guda wa junansu akan ainihin wato akan san Allah da san gaskiya فإذا دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمر قالوا إليه سراقات ووجانا sai manzon Allah ya kiraye su zuwa ga wani al'amari sai su taso su gudu suna shirawa zuraka su taho jama'a jama'a da kuma ɗaiɗayan su an kusa hum alai sai su ɗauki kansu ko da akan shi fala ya tsalu ba ta tambaye shi amma kala burhana ba sa cewa ina dalili a zai wannan abu ya manzo Allah duk abu da ga manzo Allah ya yi ko su suka mai yana sallar da takami suka sallar da takami cire suka cire in ya auri ka kaza yi kuka kuma su yi kuka in yace me yasa kuka kaza sai mun ga kana yi sun da suka in dai yayi shi kenan inna abubakar yace musu mutumin nan shi Allah ya sauka da alqur'ani shi ya san fassara ku bashi abin da ya aikata mu aikata abin da ya aikata mu kan ma aikata duk da iya larabcin su ba sa gangancin fasarawa da kansu ba sa gangancin fasarawa da kansu sai abin da fasara fasara kuma suke aikin shi da shari'arsa da abin da ya ana yi ke hana ba da abin da ya ce a je haka suka rayu jama'a wannan jini لذلك وهم أولى الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شاف سوك فقوة تنشنت أكي سنة آل السنة فهما تنفذ السنة وتفجيها da aiki da sunna wasu lalar da iya yin iya kafa hujja da sunna wasu kimbata da kuma iya ainihin takuro hukunce-hukunce daga cikin sunna na farko su suka fahimci da su suka fita aikace fasikan kuma su suka fara aiki da ita sannan wasu lalar su suka fara kafa mutane hujja da sunna wasu kimbata su suka fara takuro bayani a cikin sunna su suka duka wani aiki baya ga wannan kuma su ne malaman farko da suka yi da sunna suka gaya mu ai bayan da manzo Allah ya shuke suka fahimci cewa akwai muhimma a kan sa yada wannan addini suka yi da yawo gari gari karo karo kauye da birni suna karantarwa suna wa'azi suna musuluntarwa suna jihadi suna zauna suna koyarwa abu hurairar jama'a dawo da shi a cikin kasuwa yana cewa jama'a ku taho za a raba gadon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku taho jama'a kada ta hana rabon gado kuna nan kuna asara kafin su taho sai da kuma su taho da su a akan mumbai yana ta ainihin karantawa yana ta karantawa ce kuma ya ɓoye wasu ma saboda tunanin ba za a iya fahimta su a lokaci aikin da yake duke yake abdullahi dan amurka a ƙasar misra aikin da yake yake shi ibn abbas a ƙasar makka sa abdullahi dan zubair a ƙasar makka har ila yau ibn mas'udin a ƙasar iraki haka cikin da ka wuga abin na haka suka yaba sannan abin da wani bai sani ba a cikin su kashi girman kai ibnu Abdullahi da nan bai kasancewa shi jika dan uwan manzo Allah sallallahu salama da kallon shi da karamar shi dan manya ne amma yi jin da shan wahala da iskar duniya da bala'i rana da zafi da yunwa wajen tara wannan karatu haka abu huraira in ka karanta littafin aibin masul bari ibn hajar sai da bayani akan wato ma yustafadu abinda za a faɗi cikin game da ɗalibin ilimi akan tarihin abubuwa da rayuwa. shi game da cewa yana wani da yunwa ba shi da kowa ba shi da komai ba shi da mata ba shi da ɗa ba shi da bili ba ya cin komai sai shi wani hadisin yake cewa yana tsaura har dutse yake tsaurawa a cikin shi dan cikin yana mushi kuka yana kaka da yunwa cikin da bujima ba shi wannan na nufin kenan ɗalibi in dai na ilimi da gaskiya baya shagala da neman kuɗi su iya shigalar ka yace domin shi karatu kamar abokin zama ne kamar kamar sahibi ne abokin zama yace mutumin da ka zauna da shi kwana ɗaya biyu aka yi fahimtar rayuwar shi shi ka zauna da shi ka dace ba haka wani ba kuma take ke ka gane halin mutum shi to haka karatu daɗewa take sa ka gane shi ba a gane karatu kawai da ke tsana ɗaya sannan abubuwa yana da dama kwai ka fi ije shi ya da kasuwanci da kwai amma sai ga in ka kasuwanci wa zai fita wannan aiki ya ku yunwa da wahala kenan ɗalibai su sun ji wani ta shawa wahala dole ne ibnu abbasi ya taɓa tashi musamman da ƙasar makka ta tafi har ƙasar sham kuma wani hadisi kwaya ɗaya da ya je ya samu sahabin da ke da hadisin sai aka kira shi yana kan raƙon shi sauka ba ce na ji labarin kana da hadisi kaza ne a gun manzala su daga manzala su daga shi ne zo ka bani ka fito kama na yace a ba zan sauka ba ka gaya mun hadisin mun kawai shi ya gaya mun shi sai shi kenan na gode sai an ji shi biya kawai shi an ji kawai kawo shi bai kuma masauki ba bai ce a kawo mai ruwa ba ba ce sai na kwana ko kaza kawai duk dai abin da ya kawo shi abin da ya kawo shi ne kawai kuma haka suka da shan wannan wahalar duniya har wannan addini ya kai ga shi shi sa akwai zalunci da ta'addanci rashin mutunci ke dinga da akwai zalunci zama. mutumin da ba iya buɗe baki da iyayen shi waɗanda suka sha wahalar ya zama yadda yake ba saboda komun haukai shi ya san cewa iyayen shi da sun so yana ɗan karfi za su iya kashe shi za su iya kashe shi da yunwa ko su kille shi a ɗaki kife su abin yamma su mutu zai galabaita suna kuta uwashi da siyan baki da cin abinci ta dama hannun ta a kashi ya yi amai ta kwashi ya yi fitsari da haka ba zai iya buɗe baki da ke uwashi sai ya kamata mutum ya san sahabi ya fi uwanka daraja a wajen shi ne ka'ida a jini sahabi in ka kayar ta kai musulmi to darajar sahabi ta fi da uwanka kawo haka Allah ya tsara domin su ne malaman farko a cikin addini kuma darajar malami tana gaba da darajar iyaye domin darajar malami tana ta alƙi da darajar abin da malami ke koya maka shi ne ƙwar'ani da sunna su kuma su ne malaman farko a addinin su suka kawo sunna amma sai ka ji wani mutane sun addinin su shine tsadanci ga sahabbai addinin su shine saba wa addinin sahabbai addinin su shine cin gyaran sahabbai da yin karan tsaye akan abin da aka sahabbai tunai babu shakka wannan tabewa ce da kata ubangiji Allah ya tsaye a takaice jama'a sahabban manzan Allah su alaihi sallama su suka fi kowa cancanta a cikin sun fahimci karatunsa saboda su suka gani su suka suka kawo su suka yada su suka ainihin wato san sunna yahkumuhum fi dalika manhajun ilmiyyun daqiqun suna bin tafarki da ilimi wanda yake tsararre asamahum asamahum bi ibadi ah, ah, buniyati tsari da tafarki ya tsare su daga bin hanyoyi mabambanta na ƙasa ولذلك جاءت النصوص في الكتاب والسنة على وضع تحكيهم بكل مقومات المنهج العلمي ولوازمه هذا ذاك نفسوشن القرآن والسنة تكبس كي بيان لكن شوى للي تهبطي سنة تنتبرك علمي لكي لكي أبقي وصفه الله في الخليل Allah ya sassa da da cewa asali wa huwa tariq wa bihul ma'ali wanda ke asali a larabci ana nufin alfarif hanya babul mahali ke da ainihin wato a abin da iyakar da a fili kwarai an yi shada an sa mata tenti an gyara kowa ya san ga hanyar nan irin hanyar da gaskiya su kamar su kawai ta'ala da Allah ke cewa wa man yashaqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wajen yattabi ghayra sabili al-mu'min duk wanda yake jayayya da manzo min ba'di ma ta bayyana da gurguda bayan gaskiya ta bayyana gare shi wa yattabi duk wanda kuma bayan jayayya da manzon yana bin tafarki ba na mu'mini ba sai yi mu'mini wallahi ma tawalla Allah yake za mu tukunta mashi abin da yake kai shi na fata wa nuslihi jahannam ko za mu gurga jahannama wa sa'at masira shirka jahannama a cikin kuma mutum abin da daya alama ta ɗaya shi ne kiran kafin su da cewa ta farkin mummunai wanda ke da gani sannan wasafahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi sunna manzo Allah ya siffanta hanyar su da cewa sunna ce wani yanzu da shi kafin matbu'atu bi suka ce hanyar da kullum ana kanta ana cewa a kawo hanyar da ba ta lalace ba hanyar da take ainihin garariya amma fi hadisi da irbad ibn sariya al-mutaqaddim wanda ya ce hasara rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-firqatan najiyata wa ta'ifatan mansurata kitta mutsuki bima kana alaihi wa ashabu manzo Allah ya iyakance kungiyar da za ta tsira ta farkin da Allah yake taimako manzon Allah ya iyakance su akan cewa masu riko da sunna masu riko da abin da shi annabi shi akai masu riko da abin da sahabban annabi suke akai da falau lam kamar zalika manhajan zai al ma'ani da a ce wannan abin da annabi yake a kai abin da sahabbai suke a kai da ba ta farki ne wanda yake a fili ba fa kai da kike da tawassuk bi ba za yi riko da shi kenan ya ba za ka yi riko da abin da baka san shi da annabi sai da idan sai sai da gairi domin in ba a san shi ba zai cakuɗe da waninsa ikhtilafan la yumkinu an yatamayyaza bi shan ta cakuɗe wanda ba za a gane ba ba za ba zai bambanta daga sa ba ma'ana hanya ce sananniya liƙaƙiya shi sa har za iya binta don ba sanda ba sananniya ba ce da ba mai ƙaƙiya ba ce za ta ta cakuɗe da wasu hanyoyi waɗanda suke ba ita ba ka dabbar ƙaunar ta'ala ka tsaya ka karanta wannan zancen na Allah da hankali ka fahimce shi da Allah ya ce fahim amin bi ma amantum bihi fa fahimta sauran mutane idan sun yi imani jirgin jima a masu da irin imanin da kuka fakari ta da Allah ke sun shiri su za su samu shari'a dama ku can a kan shari'a ku su ne da ba su shari'a bin irin abin da kuka yi daga ammal rasulun rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ka kuma ɗaya ka fahimci maganar manzo Allah da ke cewa inna min wara'ikum ayyamu sabr lallai a bayan ku akwai ranaku ko shekaru waɗanda lokacin hakuri da juriya limutamassiki fi hinna yawma ma antum alaihi ajru 50 a wannan bayan idan aka samu wani wanda zai yi riko da abin kuke a kai ke samu ladan mutum hamsin daga cikin to mu kiyaye da ba wannan hadisi na daga cikin hadisan da suke da iskali akan maganda da aka yi a baya sahabbai sun jika sun wuce kuma ba wanda shi shiga su a daraja da aka kuma nan aka ce wani zai samu ladan mutum a cikin su shi ne wanda zai iya ruku da ainihin abin da suke a kai bayan sun shuɗe saboda ya samu kanshi a wani sarƙaƙiyar da su ba samu kansa a shan su kamar da wani Allah ya ce a cikin wani hadisi ce na so a ce na ga abokaina ya ce su kai abokanka ya ce. ashe ba gudu abokan ka bai ku ba abokana bane ku ka habbai na ne yace wasu mutane da su zo a baya na yan uwa ko shan wa ikhwani wani su alira ake ikhwani yace ku ka habbai na ne ku ka dan uwa na bane yace su ne wanda su fitar da alqur'ani na da sunnata bayan babu ne su imani a lokacin da ruko shi kan yana da wahala wannan abin da yake nufi shine su sabu sun ga wahayi sa manzo Allah yake cewa imanin waɗancan da bayan yana burge shi ko sun ga wahayi da su da mala'iku da ke imanin suna burge shi a wannan abin da hadisin yake nufi ne kasance wanda zai zo a baya bayan cakuɗewar gaskiya da ƙarya shi kan shi ke tace gaskiyar ma ba kowa ke samu har shi. ya kamar yanzu misali mutanen mu da ake cewa ahlus sunna da suke cin sunna ai ba wai dan da gangan suna cin sunna ba sai sun kasa bayyana ne suna ne ilimin su jiki sun bayyana ba ba su samu alamun da su siya musu jin suna ba sanin da aka kasa sunan da wahala saboda sabuwa gaskiya da ƙarya da kuma rashin malamai a idan lam yurki alimin babu malamai sannan da kuma ainihin wato masu kyaran suna ko ta ko'ina ina suna masu hana aiki da ita su ku sahabbai sun samu platform a madina wanda babu wanda ya hana su aiki da sunna suke da gwamnati suke da ƙasa suke da ainihin wato ta'ayyidi da Allah ire-iren waɗannan abubuwan da suka tattaru a kan yan baya sai zama a lokacin da zafi aiki da suna ɗin suna da wata wahala ba irin wata wahala su a lokacin wahala shi ne mutum ya ke saboda ya taso a cikin wani abu wanda ba wannan ba shi za ka samu wasu da kasa gaggata wadda da suna da hankali suna da ilimi suna da tunani cikin su abu masu basira ne mawaka ne cikin su abu talibi dattawa ne manyan gari ne suna san masu adina masu kasa kasawa saboda sun kasa yin wannan ilin iya barin abin da suke a su zuciya iya karatuwa daga abin da yake a kai koma kan zuciya lokacin sai samu kala ta sabon a yanzu kuwa mutane da sun taso a cikin abin da suke so musulunci amma sai zama musulunci da da abin da suke musulunci da asali wanda yake gano gaskiya a lokacin yana da wata falala ba irin ta sahabbai ba kuma da dama a cikin tsarin Allah yana iya barin wata falala ga 'yan baya mutane farko ba su same su a aikace mun ga haka game da usulul tsarin da manzo Allah ya ga wa sahabbai cewa wani mutum a cikin banu tsarin yana da wata falala da ku ba ku shi ku muku addu'a a kaga wannan bai sa shi ya zama akan sabu ba kamar da alal misali a yanzu malamin ka na allo da ya koya man karatun allo sai yi bayi da izu goma a lafiyayya sai kuma ka hadisa alƙur'ani ka iya kira'at ka iya kaza ka iya kaza ka iya nahawu ka iya sarku ka iya tafsiri wannan bai ba ka falala ka ce kuma yanzu shi ga malamin ka amma kuma ya ba ka wata falala wanda shi ne ba shi sanar da a cikin falalar shi cikin alfaharin shi to haka da cikin hutun nan a cikin alfaharin sabon da falalar su amma kuma a iya samun da wata falala wadda ake banci su ba su sani ina ba ta hankali sanar da ba kamar da ƴaƴa da ke biyo bayan iyaye suna iya samun wadata ko basira ilimi ko a san su a duniya ko wata wayewar kai da iyayensu ba su samu ba wannan bai mai da iyayensu zama ƙasa da su ba suna na matsayin iyayensu kuma duk wannan girman da ya suka yi za su ce su yanzu sun ba hanya ne shi ne irin wanda cewa wanda ya yi imani ya bi gaskiya daga baya sai samu lada mutum da lada ba farka ba sai samu ladan mutum hamsin daga cikin saboda shi zai yi imanin ne a ranakun wahalar yin imani su sahabbai duka da mutanen girki. Kuma ka yi kirki abu da ya zama kawai kamar al'ada a madina a lokacin da suke rayu sai kuma sanda za ka yi ki zama a cika garin zariya sama da musulunci kuma hamsin wata kila ba ku bi ko hamsin ba ka aiki da wannan aiki karatu ka zai ba ku wahala sosai ina fata mun gari ya ka tafi wani gari suka tarka halin suna na gaskiya a garin ba su mutum goma ba mutanen garin kuma ala sun dubu biyar kaga situation tana da wahalar ainihin wato mu'amalarta kwata ko da yare ne kake magana da shi ka shi ba a magana da yara wani taɓa zuwa garin da ba a jin yaren shi ya san kuncin da ya samu shi a cikin inda ba a jin yaren da ba a cin irin abincin garin ko ba a saka irin kan garo ya fi shiga cikin kuki? wannan ma fa mutane ba za ka samu ba to ina kuma ga inda ake yin irin addinin da ba ka yi ba kike addinin da ba a yi nan mutane za su kunna maka gaban cewa ba su yadda ka yi ba Ba ka isa ba don bi ka wani addini da ba to irin wannan hukuncin ne zai ba mutum irin wannan falala تجد أن ذلك لا يكون إلا لمنهج علمي نقي غيره كمهذا aka tarar da cewa irin wannan falalar ba ta samuwa sai ga manhaji na tafarkin ilimi wanda yake ainihin tatacce daren shi kamar ranar shi ba ya zigu an hutun halikun babu mai karkata daga wannan manhajin sai halakaki wala ya tanakkabuhu babu mai tanakkaba shine ma'ana adala anhu wa atazala babu karkacewa daga wannan tafarkin sai batacce wala ya shakku fihi illa murtabu babu mai shakka game da manhajin sahabbai sai wanda yake dama yana da raibi cikin imaninsa imaninsa da shi shi ne kwara sanar da cewa to ai bai kamata a mata sahabbai ba ai su suna bin nasi ne kawai ka kaza shi ce wa za a mamallan yukaddar salaf an samu wani wanda bai san darajar salaf ba har ka kadari ba su darajar da Allah ya ba su ba idan bai arifin da kadara ba bai san matsayin su ba an samu suna cewa an da salafa masu yuna ai salaf masu bin doron nasi ne kawai wannan yana shara ga yan sha'ira ne da sauransu masu cewa tariqatu salaf aslam wa tariqatu salaf ya yi rabbi wannan magana dalla dalla a cikin ainihin wato lissafin shi a fatawa da cikin abin nan min hajji sunna cewa wannan magana ta kanta ƙarya ce mata cewa wani ɗan bayan sun ka ilimi amma ɗan gaba na siya fa zaman lafiya a'a manhajin da ya fi ilimi shi ne manhajin da za a wayi ilimi shi ya zo yana da damar manhajin ina cewa gara ma ya musu akan addinin tsofaffi waɗanda ba su ma iya taɗa baki ba a ga babu ilimi a cikin wannan akwai dai taron hayaniya kamar da wancan yake cewa la'anni da kan la'anni da kan tsofaffi ma'ahi ko kulla وسيئة التي بين تلك المحامل al أر إلا ala كفا هائل على بقره أو واضع الكف ce na kin makarantu na kai na kawo duk inda na waiga ta shiga wani kawai da yi tagumi ko kuma wani shekarun shi sun ja yana na nadama a duniya shi ne malam sana'ani yake ba shi amsa yana cewa la'allaka ahadatan tawafa hadin rasuli wa man laqahu min kulli ali فما حار من يهدي بهدي محمد ولا ستراه قال أكثر من هذه yake hada da kewaye da kai gaba daya kai musu rabu asalin makarantar jikin kamata ka shiga kaje wata makarantar manzo Allah sallallahu tsari wasallam inda ka je nan za ka a cikin ta babu rudani ko babu wanda zai tsufa a cikin ta ke nadama har ga wancan sharu a yi shi ma shi da labarin kirin tarin lodin shebe da suka tara na karatu sai ke cewa eh, eh, eh, mun cinye rayuwar musulman mun muke subhanallah muke cewa kuma girma mana ya haiti shi da dalin hukuki kan ko da ya fi sa'ayin alami da salatu ba wa ne wa arwahu na fi washatin min jusulina alaitu luqiyana azan wa ba wa ولم نستفيد من طول أم من بحثنا طول عمرنا شيء ما yake duk binciken da muke sa muna yi tsawon rayuwar mu ba mu san riba kuma ba cewa an jama'a na fi kila wa kazu su kuma ta kai an ce sun ce kila an ce wa kazu sun ce kila kan abin da suka fara ke kira ga lokaci na banza kamar alke ne ka cika abokin ka da yashi za ka tafiya za ka wani lokaci sannan babu amfani da maka duk girma ku da shi ka samu kawasan akwatin ai sun da maka yashi a ciki ka ɗauka da kyar ka ci sha biya miki kuɗin mota mai tsada ka kai shi ka sauke a garin da za ka ci amfani mai zama haka bai da wani amfani shi ne ce su wa'an jama'a na fili kila wa kalu na'am mashaƙi ko al'ilmu qala Allah qala rasuluhu qala shafa'a qala sahaba dai dukkan bal ismu nasbaka lil khilafi safahatan bain ar-rasuli da ra'ayka ilimi shi ka ce Allah ya ce manzo ya ce ba kila wa qalan ba ko ba ilimi bane ka shiga ka ku zantan annabi da na wasu malami ka ce ai shafi ya ce maliku ma ya ce abu hanifa ya ce ko kungiya ta ce ko shehi ya ce duk wannan ba ilimi bane wannan shi ne kila wa qalan duk ana maganar gaskiya waɗannan ajiye su ake tukunna ana kawo su ne tukunna idan sun ji bayan gaskiya sai a san alƙadarinsu a san ainihin wato kiwo lillahi alhamdu da kawo su mala albani da mala ja'far da su mala abaka gumi su ne malaman da suka buɗe ƙasar nan suka kura mutane suke cewa abu sunna tun tukunna kawai amma da ba ma a karanta hadisi wai sai dan tabarruki kawai dan dai a samu falon cewa sallallahu alaihi wa sallam kenan in an zo cewa qala rasulullahi ko ba shi sallallahu alaihi wa sallam lokacin abin da ake ji kenan sauran fa ko ba wanda ma yake tunanin ya inganta ya inganta ba ya fi fikihunsa wa ya fitar da shi da za a aiki da shi ina nafi ina manso ina mokami ina babu wani ke wannan tunanin ballan sana aje wani magana ilmin rijal ballan sana aje wani magana a eh, jarguwar ta ake ko ta khariji shi ga babu wani kawai shi a je salati a yi wannan Allah salati don Allah ya karba da haka kawai ake Ya ce, da nuna ala zahirin nusus wai su sahabbai suna dogara ne kawai da zahirin nasu wala ya ali wala ya wala yusiluna al-aqla fi shay'in min dhalik wai ba sa aiki da hankali wajen kana nasu wa bitali karkashin haka sai muna da hum yusallimuna lin nusus tasliman duna shi, ma zalat alayhi ko suna mika wuyan su ne ga nasushin Alƙur'ani, ba tare da tambayanci abin da nasu yake ba wa yufawwiduna ma'aniha ila Allah ta'ala duna ilmi suna cewa ne a barwa Allah shi ya san abin da yake ne wa annahum ishtaghalu bima yarawnahu an fa'a wa ajra min al wal ibadat kuma su sahabbai wasu shagalta ne da bautar Allah da biyayya Allah da da'a ga Allah ba su shagalta da ilimi yake inna muhawalat tafhid salaf kaga wannan kokarin na ainihin wato yi masalaf wannan ainihin kalan kuwa please yi musu wato ɗan su a kasuwar jahilci a kwace musu al-manhajin manhajin ilmi da kai a ce da manhajin ilimi alladhi yanbaghi an ta kama ilai wanda manhajin nasu shi ya kamata a kai wato ƙara zuwa gare shi in ana jiman gaskiya fi fahimci sunan kitabi wa sunna a koma zuwa gare shi dan al alqur'ani da sunna wa ya'tasimu bihi inda al-ikhtilaf wal furqa kuma shi ne za a yi rufe da shi wajen safari da bambanci duk wanda ke ƙoƙarin ya ƙwace wa safai wannan manhaji ya ce ba da manhaji ta komo alawa haɓai wannan tunanin yana kan wasu wato wahani ne wani bankaura ce guda biyu lazima malahu wannan bankaura ba ta da ainihin wato linzani wala kuma ba ta da abin kyanta ba ta da ainihin amawari wa in ta naƙala kuma wata a alaihi ma ahalin kalam yan alwudu yan ahalin kalam masu tafarkin asha'ira suna kan wannan maganganu guda biyu duk da maganganu ne marasa tushe abu zo insha Allah a karatu na gaba za mu saurara a nasarar lokaci ah, subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi